أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم البسملة وأم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم mala ya ce albasmalatu wa umul qur'an ma'ana waɗannan babuka biyu da mala ya game maka su guri guda zai maka bayanin ya ce وبسمل بين السورتين أئمة ومالك حزقه والصراط في هجلة مالك وبسمل بين السورتين أئمة أئمة شين فائل فئل شين بسمل بسمل فئلين دا أكرت كباشي لقى بسم الله سيك حقا سقبا دي أشي بسمل يا بسم الله أي شي حيللا يا حيللا أنغاني أشي حي على يا شي حي على الصلاة حي على الصلاة to irin wannan shi malai ce wa basmala baina ne a immatu a imma kaga jam'i ne na ima. mana wasu a imma shugabanni malamai makaranta sun yi bismillah tsakanin surori biyu hmm. an gama na ta na zahiri ko amma abin da yake nufi cewa yin bismillah tsakanin surori biyu shine kira'ar marmusu na hudu hamza shi ne abuja to ya ce wa rabu sai ka asile kaga ramzan abu ja'far shine na biyu a nan ramzan shi shine na abu ja'far da haka abu ja'far a cikin a salasa shi ke yin bisimillah kaga dan yi bisimillah ya sa asila ko an gane domin can kaga warsa yana da zaɓi biyu dama ko yana da zaɓi uku ya ce wa fil kutan kullum jala ya fara sala kaga wasu na shi ko kalun dama yana bisimillah da aka wafa aslahu min riwayati kalun. Hmm. basmala bainar suratai ne a immatun abu jafar na bismillah bainar suratai ne sauran kuma ba kaga sakata anu dama yace fa in khalafu azkur wa illa fa uhmila ihmalin da ya barin ambatan su da yayi ma'ana sun yi muwafaqan aslu idan sun yi muwafaqan aslu kaga khalaf sai zama yana da wasu domin can ga hamza ya ce wasu muka bayyana suratai ne fasahatun to kaga kenan khalaf yana wasu shi ko abu uh, yaqub yana da fuska biyu kamar jan da ya ce wasu wasu kullun hasala ta sai kama fuskokin yaƙo an gane ko sai ce wa maliki hussu zuwa sirata fi hajjal wa maliki hussu maliki kama lafaza biha kama yana yi ka'idar misali cewa wa bil lafzi astaghni an al qaidi in jala kaga nan qaidin sa shine yace maliki bil maddi hmm. amma sai yace maliki kawai bai kayyade ba hmm. masu karanta maliki sune hus hus kaga huz shine yaqub huz shine khalaf khalaf da haka yaqub da khalaf suke cewa maliki dini irin da Asimun da kisai dan ya ce maliki yawmiddin ne na sura kaga guda biyu bigan da cikin qurrako da kisai da asim to na muwafaqa kuma yaqub wa khalaf sai kuma suna maliki dini. an gane ko shi kuma ɗayan abu ja'far kaga abu ja'far ma asiri saboda bai ambace su ba kenan lam yukhalif nafi za ka kira Abu Ja'far anan ita ce kira an nafi maliki yau ne wasirada fi hajjala sirada kama lafaza biha an gane ko kama lafaza biha kama lafaza biha sirada sirada da fado an gane shi ne kira'ar fi an gane fi hajjala fi isun rafi fi ilin amri ne harafi ɗaya shine fi'il amr din wafa an gane idan fi'il yana latifil mafruq latifil mafruq shine wanda farkon su harfin illa karshen su harfin illa tsakiyar su harfin sahihu kaman wafa da waka an gane ko da wa'a kaga tsakiyar su harfin sahihu farkon su harfin illa karshen su harfin illa idan ka zo filin amur su harafi guda ɗaya ne wafati waƙaƙi an gane ko da wa'aɗi da shi ne tawakkul ne fi'li shi ne filin amr wannan haɗin ha'u tsafta ce kawo ta hmm. don haka a yi khalaf yana karanta tsira da da sabi hmm. kaga ne karanta da sabi ya khalafa aslam an gane yana hmm. cewa wa inda da nusa wa sada zayan ashimmaha da khalafin washin da da kalladin wala. to shi gaba ɗaya ya koma sabi da haka idan ya karanta ta da sabin sauran kuma fa بهزل وبالسين وبالسين إذ عليهم إليهم لديهم فتن والضم في الهاء حل لعب وبالسين طب يفين إيه رمزي نوع na ruwais ruwais مثلا تحت بالسين ta bisini irin نعم kumbul an gane ko وقال بعد مشمول فلاد زوال عليه اه اللي في سوى منين لقنبلة هو دين راويه ناصر وعند التراد والتراد لقنبلة an gane ne kumbula to nan shi ma bisi ne da naka kira'ar wayar tsari ne da kira'ar eh, kumbula sauran wanda suka saura su ne abu ja'afar da kuma rau hmm. an gane kaga abu ja'afar da rau kira'ar tsari ne da kira'ar halal تصور ده ما طول ثالث فكرة نعم فيما خلف فيني خالف أطلقوا لإسمام الناس فكرة ثالث ثالث أبدانيكو لا تجراء في جنو جراء في جنوكو جراء أبو جعفر وخلف وروا جسي بالقال في جراء الرويس إن أنت أم البسين ما كان جراء الإسماء نعم يعني فيتوكر عليهم إليهم لديهم فتن فتن باء الرمز هنا خلف فقط حدبية كين رمض الحمزة أنقاني لسان أبي أمر والأول ولول نافع وثالثهما أصله أصل خلف كين حمزة لهك رمض حمزة كين رمض خلف لهك خلف هنا كرنتا بكسر الهاي عليهم إليهم لديهم هذا يعني كرنتا بكسر الهاي خالف حمزة domin aka yana cewa alaihim ilaihim hamzatun waladayhimu an bi dhammil ha'i waslan waqfan waqfan wa mawsila kaga hamza ko ya wuce ko ya tsaya da dammal ha'i shi kuma khalafun khalafahu shi sai kasara irin na jama'a kaga sai kira'ar khalaf sai daidai da jama'a su dama su Abu Ja'far da Yaqub kaga kuma da kasara suke. tunda asalin su fi da kasara yake karanta haka nan Abu amur da kasara yake karanta kuma anan bai ce ana abu ja'far ko yaƙo wani ya saba ma akalinsa ba hmm. to za ka kenan kaga suna karanta da kasara to za ka wurin alaihim ilaihim da ladaihim sun yi ittifaqi su uku gaba ɗaya da kasara an gane ne waktir alaihim ilaihim ladaihim fatan wa mu fil ha'i kulli la anil ya'i tasbun an gane الضم في الهاء كل لا كل لا شيء يعقوب كده وانا قراءة التي ikhtassa biha an gane hamza ya masa muwafaka irin su alaihim ladaihim ilaihim guda uku kawai hmm. amma shi ya yaqub ka'ida ce da shi shine azammu fil ha'i kulli la anil ya'i in tasqul in dai ya'un ta zo da sukun siwal farde in ba na farde ba na mufrad hmm. to dan ma yake saka irin su alaihim ilaihim ladaihim aidihim wa hmm. arzuluhum an gane ko aridihum an gane ko yuzakihum an gane ko yuzakihum duka yana sai idan ba sannan ba wai sai mai jam'il mai nimin ba hmm. har da mai nunun ne zuwa alaihunna an gane ko alaihunna duk haka nan haka nan ma har da musanna an gane ko alaihumal ba an gane ko alaihumal ba alaihu masnaini zarsalna ilaihu ilaihu muni ko ilaihu musnaini wa qala allah la tattakhidhu ayyin isnaini inna ma huwa ila ila ayyin isnaini to duk dai inda ya samu irin waɗannan yana yi da dambul hayi siwal fardi nan fardi ne baya yi bai cewa alaihu ilaihu an gane ko amma tun daga musanna zuwa jam'ul muzakkar salim da jam'ul muannas salim inda ya unce ta zo qabla ha to ina yin alaihum hum an gane ko kaga wannan kira irin yadda hamza ya yi ilaihim da alaihim da ladaihim su kadai to shi abu ja'far bai tsaya ga waɗannan ba ya kara duk ya yaqub bai tsaya ga waɗannan ba ya kara duk waɗannan irin masu un qablala sannan bai tsaya ga jam'i ma na mai mimun hadda mai nuna niswa hadda mai musalla shine wal ha wa dhammu fil ha'i unni la an ya'i in taskun siwal al wanda ya toge shine al wadumumin ta zulɓa ba idan ta janye ita ya'un da hmm. aka cire ta li'ajilin jazmi ko bina'il amri an gane ko akan cire ya'un li'ajilin jazmi an gane kamar yadda yake cewa eh, zarhun ya akulu wa ya tamatta'u wa yunihihimul amalu kaga yunihi asalinsa him an gane ko to kaga ya unta na me cire ya jazuma zuma to da ka shi cire jazuman nan bai masa tasiri sai ya kawo ta daba kenan daba shi ne ruwai shi sai ya damma har anan ma ruwai suna damma sai ce wayu ne ji humul an gane ko sai mata damma haka nan irin su menene wa idza lam ta'tihim bihi wa idza lam ta'ti wa idza lam ta'tihim biha qalu law bi ayatin qalu law labaita wa idza lam ta'tihim kaga salarta ta cikin an gane aka cire yaɗin saboda ta zama haka na kan cire ga bina ilamar kamar fa'atina fa'atihim azaban du'ifan min Allah fa'atihim asalinsa fa'ati aka cire saboda bina ulfi'il amri. Ya ka ce fa'atihim to a nan har irin wannan ma yana wadan ba sai ya ce fa'atihum an gane ko haka nan irin su ya fi humullah ba su yafi a shi ba wa eh, a shi ba an gane guda goma sha biyu da cewa ba a na mula ya kihim ya bi arba'in yi hutihim ma a yi hihim yi tala a menene yi tala a sai wani da cikin suratun an kabutun nan wa yakfihimu wa yakfihimu alamin awalamin ويكفيهم مآتهم وفهم معا وفتفتهم ثلثين ففهمتها محسلا ya kawo guda goma sha biyu su ne waɗannan wa mene wa domin zul ba ba illa mani wallihim illa wani wallihim bala ya yi tiznahin man yi wallihim kaga yi wallihim shi ma asalinsa wa man asalinsa yi saboda jazuman fi'ilin muzari'i za ka cire yawo kuma shi wannan yana cirewa sai idan ta zo haka ne ko sai illa man yuwallihim fala fala yudhim kaga fala ba ramzi bane an gane ko ya kawo fa ne saboda jawabin illa illa ba istisna'i ba in ce an gane ko eh, illa man yuwalli haka ne fala ai fala tulgim illa istisna'i ce illa man yuwallihim fala tulgim an gane ko وصل ضم ميم الجمع أصل وصل ضم ميم الجمع أصل وقبل ساكن أتبعا حذ غيره أصله تلا وصل ضم ميم الجمع أي صلة ضم الميم الجمع كلا غير المقصود عليهم يكي ضم في صلة غير المقصود عليهم ولا الضالين نعم. كاي ضم كاي صلة إليهم ابن كثير فيه بالضم من الجمع قبل محرك حراكا وقالون وانا شيني قبل محرك هفهمت اكو قبل محرك يكي نفي على ذاك قبل محرك لان وانا قالون في ايد ابن كثير to shine yace wa tildan mamimil jami aslun kaga aslun shine Abu Ja'far haka Abu Ja'far yana karatu wafaka aslahu min riwayati Qalun wa khalafa aslahu min riwayati Warshi an gane ko to dama idan ƙari khalafa aslahu min ahadin riwayatai ne to zai ambata an gane da haka yanzu abu ja'far karatun sa anan ya irin na qalu bisila qabla muharrak an gane sai zo qabla sakin wa qabla sakinin atbi'an khudh ghayruhu aslahu wa qabla sakinin atbi'an qabla sakinin in yazo mimin jam'i qabla sakinin kaman kutiba alaihim alaikumul a ga ne mun gani kabla sakinin ba dan ma ake mata ba to eh kenan sai ana eh, sai yace mene anan wa qabla sakinin asbi'an kaga nan yace asbi'an an gane me yake nufi da asbi'an asbi'an shine ka ba ma mimin wasalin hawo an fahimta ko kaga sauran ya suke yi na farko wanda ba ha'un ba in ba ha'un ba ba a kawo su kwata-kwata kamar irin sa alai kubur ka gabai da wanda suka ne mun za ka mata dan ka wuce an gane ko mai ha'un wanda ke da ha'un irin su alai irin su bihim bihim wannan shi ke da iskali shi kuma shi ko shi din idan ha'un din bata cancanci kasara ba to bai da matsala an gane ko kamar mufattahatan lahumul abwab kaga lahum kaga ha'un dan mace dama abin da ke sa ha'un da dauki kasra shine me ya'un sakina qablaha ko kasra to idan ba ya'un sakina bane qabla kuma ba kasra bane shikenan kowane dukkan qura sun ittifaqi a idan ba babu kare inda ke karanta lahumul abwab da kasra ce lahumil abwab hmm. an gane ko saboda me saboda ha'un nan dama ta cancanci damma amma inda ha'un ta cancanci kasara shine qabla ha kasara ko qabla ha ya'un a nan ne aka yi sabani ya kawo sa shadibiya ko yake cewa mene a ba shi ne ba haka ke kawo wancan na shadibiya inda yake cewa min qabla hamdul qadir wa wa asqala al wa min duni wasilan dumma ha qabla sakinin li da kulle ba al ha'i kaga yace ba'da al ha'i domin ya fitar maka da kafin tun farko hmm. irin sa alaikum sun fita وبعد الهاء كسر فتل على مع الكسر قبل الهاء أو الياء الساكنة هذا شرط أسقط أبيكو وكذا كنا إذا كسام قياء كسر قبل الهاء وياء ساكنة أبو أمر أبن ديكي شيني كسر الهاء تعالى ميم سيكي به للأسباب إليه مثلين an gane ko su kuma hamza وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملل حمزة سوكما هاء الناس كما يتدمى domin ta tafi daidai da mu idan ya ce bihi lil asbab hamza da kisa sai ce bihumul asbab an gane ko amma sun zo tsayawa sai tsaya duka an gane to a yanda take haka kaga inda ba a samu sabanin yaqub ba da sai mu ce yaqub yana irin na abu amr zakana qablaha kasrun ko qablaha ya'un sakina ka qabla ka sama shine irin su bihi mul asbab qabla ya un kina irin su ilaihi musnaini an fahimci wannan da kyau ko to kaga abu amr da yana musu kasara shi yaqub da yazo sai bai dauki ka'idar abu amr ba shi sa duk inda wasalin ha'un din nan yake to shi zai ba ma mimu idan wasalin ha'un kasara ne to mimun na da kasara idan wasalin ha'un damma ne mimun na da damma an fahimci wannan ko to kaga kira'a ce ta yi kusan daidai da ta jama'a illa bambanci saboda abin da ya sa ya samu tasiri sosai saboda can da ya gaya mana ya ce wasu dan mamimi a ba shi ba yana gurin waddan mu ha'i hullila anil ya'i in tasu saboda yana da wata mazhaba ta shi kadai shine duk inda ya unsa kina take qabla ha to yana wa ha'un damma to da haka da yake wa ha'un damma ya riga ya wa ha'un damma irin su ilaihu da haka da ya mata damma sai mimun din ya bi ta da damma tare da hawa amma inda bai wa mimun ha'un din damma ba sai ya karanta ta da kasa shine qablahu eh, mene qabla sakinin atbi al hu shine atbi al ma'ana atbi shakl shaklal ha idan haɗin tana da damma a kira'arsa tunda kira'arsa ake magana an gane kuma duk mai qabla haya wa ilan hu, mai wane ne duk suna da ha, da ka sai ce ilaihu an gane ko irin sa aidihum irin su menene eh, ilaihu musnain ilaihu musnain kaga ilaihu kaga ya'un tana da kasra tana da ya'un su sakina ha sai ce ilaihu musnain amma irin su bihimul asbab zai batta bihimul asbab an gane ko shine qabla sakinin atbi an hud khairuhu aslahu saba wannan sa kuma ya ba asalin sa an gane menene asalin sa abu amr abu ja'far sai ya ce alaihim alaihim an gane haka nan shi kuma khalaf hamza kaga yana yin dammal mimu idan da zo qabla haya'un sakina ko qabla ha kasra to da haka shi khalaf yana karatu irin na hamza sai ya ce bihumul asbab ilaihum musnay an gane dama kan irin wannan ayi an gane ko suna da bukatar komawa da nazari cikin daga no misalan su zan sai maka ba Alhamdulillah ai wannan karatu yau talata shashi daga ga watan Shawwal hijira dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da tara ga watan Jun miladiya dubu biyu da ashirin wannan shi ne karatu na biyu an yi na ɗaya jiya sha biyar da kuma takwas ga wata. So.